yau muna bakwai ga watan ramadan takwas ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo ashirin da ɗaya ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya muna nan a cikin suratul baƙara za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da biyu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gabatar mana da ni'imomi da ya mana masu tarin yawa daga cikin waɗannan ni'imomi akwai samar da mu daga babu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya samar da mu daga babu wannan ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ni'ima ta biyu ni'imar musulunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da babban ni'ima ita ce ni'imar musulunci wannan musulunci da ɓangarorinsa guda hudu ɓangaren aƙida da ɓangaren ibada da ɓangaren mu'amala da ɓangaren akhlaq ko da islam da iman da ihsan sannan ya ƙara mana ni'ima ta hanyar saukan mana da dokoki na musulunci waɗannan dokoki malaman masana harkar shari'ar musulunci suka ce suna da sauƙi saboda abu uku na farko ta taƙalilu takalif ba ɗora mana nauyi mai yawa ba na biyu daga cin waɗannan ni'imomi shine rashin wato haraj wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj sannan kuma na uku a tadarruju fitta hakim wato an bi matakai matakai daban-daban a hankali a hankali aka dinga saukar da wannan shari'a yadda ba za ta ginshe mu ba ba za ta wahalar da mu ba ba za ta takura mana ba ba za ta samu cikin kunci ba to bayan Allah ta'ala ya lissafa waɗannan ni'imomi manya-manya to sai ya kira da a ambace shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ya ce fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fazkuruni ku ambace ni azkurkum idan kun ambace ni ni ma zan ambace ku washkuruli Allah ta'ala ya ce ku yi min godiya wala takfuruni kada ku yi min butulci kada ku butulce min kada ku kafirce min kada na muku ni'ima ku juyar da godiyar zuwa ga wani na a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira da ayi abubuwa guda biyu kuma ya hana yin abu guda ɗaya ita ayar ita kadai tana kira tana ba da umarni zuwa ga aikata azzikir wa shukur sannan kuma tana hani zuwa ga juhudin ni'ima wato shine butulci wannan aya ta yi kira zuwa ga zikiri sannan ta yi kira zuwa ga shukur manya-manyan abubuwa ne guda biyu waɗanda idan Allah ya wadata mutum da su to ya gama arzikin duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma mu'azu dan Jabal inni uhibbuk ni ina kaunaka kada ka fasa ko ka janye ko kai fashin fadar a ƙarshen sallarka Allahumma inni, ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni kai mun gamdakatar ka bani dacewa in zamo mai ambatonka a inni ala zikirka ka taimake ni in yawaita ambatonka saboda idan mutum ya samu ni'imar ambaton Allah to ya samu babban ni'ima wa shukurika Allah ka taimake ni in gode maka wa husni ibadatika kuma ka taimake ni in kyautata ibada tsakanina da kai waɗannan abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi sallama yake mu dinga sanya su a ƙarshen sallolinmu bayan kayi attahiyatu kayi salatin annabi ka nemi tsari daga abubuwa guda hudu to kafin kai sallama ka karanta wannan addu'a Allahumma a'inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika to Allah subhanahu wata'ala ya faɗi sakamakon da zai biyo bayan wanda yake ambatonsa yace fadkuruni ku ambace ni sai ga jawabu talab sai ce azkurkum ni ma zan ambace ku to wannan ambaton da Allah zai mana ai yafi karfin ambaton da mu muka yi masa domin idan Allah ya ambace ka ta koma ina ya ambace ka wannan ba karamin daraja ba ce me ake nufi anan da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala an bato a nan malamai sun kasa shi kashi-kashi na farko shi ne fadkuruni ku ambace ni ta hanyar zikiri wannan zikiri da muke yi na yau da gobe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan shi ma wato zikiri ne ana kiransa ambaton Allah ta hanyar tsarkake Allah da girmama Allah da kuma kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah da nuna ƙaunar Allah da nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya wannan zikiri wanda yake siga ne gaba ɗayansa guda shida in mutum zai ambaci Allah ta wannan ɓangare to in ya waɗannan zikiri kala shida ya gama ambaton Allah subhanahu wa ta'ala mutumin da yake subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير waɗannan ma ɓangare ɗaya ne na zikiri akwai kuma zikiri shine ka tuno haɗuwarka da Allah rajulun zakar Allah ta'ala khaliyan fasadat ainahu ka tunano haɗuwarka da Allah wannan ma zikiri ne sana akwai zikiri da ma'anar bin dokokin Allah ta hanyar yinayi akwai zikiri da ma'anar nisantar abubuwan da Allah ya hana akwai kuma zikiri da ma'anar mutum ya imani cewa duk wata ni'ima da ta same shi daga Allah ne haka duk wata jarabawa da ta same shi daga Allah ne ya tuno girman Allah wannan shi ma yana cikin nau'i na zikiri da mutum zai yi akwai kuma zikiri ta hanyar karanta alkur'ani in ka karanta alkur'ani za ka ga abubuwa guda biyu ahkamun wa akhbar akwai hukunce-hukunce akwai labarai idan ka karanta hukuncin Allah na ayi kuma ka amince za ka yi to ka ambato Allah haka idan ka karanta hukuncin Allah na a bari kuma ka yadda za ka bari to ka ambaci Allah haka nan idan kuma labarai ne labaran nan wani abu ne da ya wuce ko wani abu ne da ake ciki ko wani abu ne da zai zo gaba idan ka yadda da waɗannan labarai ka gasgata su to shi ma ka ambaci Allah kina ambaton Allah yana da ma'ana mai faɗi shine idan mutum ya gudanar da rayuwarsa gaba ɗaya akan doron abin da Allah ya ce to wannan ya ambaci Allah idan mutum ya hannu daga abin da Allah ya hana to shi ma ya ambaci Allah sannan akwai ambaton Allah kuma da ma'anar cewa mutum ya haɗa abubuwa guda hudu a zuciyarsa waɗannan abubuwa guda hudu in sun haɗu su za su hankaɗa ka zuwa ga yin abubuwa guda biyar na farko at-ta'zim na biyu al-mahabba na uku al-khawf na hudu ar-raja al-ta'zim ka dinga ganin girman Allah wal mahabba ka dinga ƙaunar Allah wal khawf ka dinga tsoron azabar Allah wal raja ka dinga fata da kwaɗayi da sa rai da marmari da ƙaunar samun rahmar Allah idan waɗannan abubuwa guda hudu suka zuna a zuciyar mutum sai su hankaɗa shi zuwa ga in an ce a yi sai tashi ya yi in an ce a bari sai ya bari don ya san wanda yake a yin Allah ne wanda yake a barin Allah ne in ya samu sai ya gode ya san wanda ya bashi din nan Allah ne in ya rasa sai ya haƙuri ya san wanda bai bashi nan ba Allah ne in ya yi zunubi sai ya tuba wa man ya gafiru zunuba illallah ya san babu mai kankare zunubi sai Allah shine idza zikira Allahu wajilat qulubuhum idan aka ambaci Allah aka faɗi girman Allah aka kwadaitar da su azabar aka tsoratar da su azabar Allah aka kwadaitar da su rahamar Allah aka nuna musu girman Allah da abubuwan da za su sa a kaunaci Allah wajilan qulubuhum sai zukatansu su firgita don zuciya ta firgita ne take yi allazina amanu wa tudma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tudma innul qulub waɗanda suka yi imani zukatansu suna samun kwanciyar hankali suna samun nutsuwa da ambaton Allah da ambaton Allah ne zuciya take samun nutsuwa take samun kwanciyar hankali in kana ambaton Allah fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun saboda ka in mutum ya hada wannan ya samu ginshikin zama lafiya tsakaninsa da Allah ibnu qayyim a cikin littafinsa wato yana bayani akan madarijus salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana magana akan ambaton Allah da kuma tasirinsa ga masu imani da abinda ambaton Allah yake haifarwa wanda ya kawo abubuwa kamar haka yace yawan zikiri yana kore shedan idan mutum yana yawan ambaton Allah zaka ga ayyukan shedan sun yi sauki a ransa yawan zikiri yana jawo samun yarda Allah yawan zikiri yana gusar da damuwa da bakin ciki daga zuciya yawan zikiri yana jawo farin ciki da annashuwa da nishaɗi a zuciya yawan zikiri yana ƙarfafa zuciya da jiki jikinka ya ƙarfi zuciyarka ta ƙarfi in kana yawan zikiri yawan zikiri yana haskaka fuska da zuciya yawan zikiri yana jawo arziki yawan zikiri yana jawo samun kwarjini da jin daɗi da farin jini yawan zikiri yana jawo samun ƙaunar Allah ta'ala samun ƙaunar Allah kuma shine babban buri ka ƙaunaci Allah Allah ya ƙaunace ka yawan zikiri yana jawo kusanci da Allah har a bayi gari mutum ya samu matsayin ihsani da ambaton Allah zaka kai wannan matsayin yawan zikiri yana jawo komawa zuwa ga Allah ta'ala cikin farin ciki da jin daɗi yawan zikiri yana buɗe mutum ƙofa ta samun yarda da kusanci wanda ake kira alƙurbiya tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala yawan zikiri yana buɗewa mai yinsa babin ilimi duk sanda mutum ya yawaita ambaton Allah zai ƙara sanin Allah subhanahu wa ta'ala yawan zikiri yana buɗewa mutum matsayin ganin buwayar Allah ta'ala da isarsa yawan zikiri zai sa Allah ya ambaci mai yawan yi duk sanda ya ambaci Allah shi ma Allah zai ambace shi kuma ambaton da Allah zai maka ya fi girma akan ambaton da za ka yi mata. yawan zikiri yana raya zuciya domin zikiri ga zuciya kamar kifi ne a cikin ruwa idan aka cire kifi daga cikin ruwa to shi kenan mutuwa zai yi haka idan mutum baya ambaton Allah zuciyarsa za ta kasance ta mutu yawan ambaton Allah yana zama kamar abinci ga zuciya da kuma rai wato shine abincin ruhi yawan zikiri yana kankare zunubi yawan zikiri yana kare mutum daga ɗimuwa daga fala. yawan zikirin Allah yana tseratarwa daga saukar azaba yawan zikiri yana jawo saukar nutsuwa da kuma samun rahama da lullubewar mala'iku kamar da ya tabbata hadisi yawan zikiri yana shagaltar da harshe da barin giba da gulma da ƙarya da annamimanci da ashariya mai yawan zikiri za ga baya yin waɗannan sosai majalisin da ake zikiri shaidan baya zama a wajen albarka tana sauka a inda ake yawan zikiri yin zikiri yana kare mutum daga hasaran lokaci da tashi da warin mushen jaki daga majalisi duk wanda suka zauna a majalisi har suka watse bisa ambaci Allah ba za su tashi suna misalin warin mushen jaki duk wanda ya ambaci Allah a ɓoye har yayi hawaye don ganin girman Allah zai shiga inuwar al'arshi rana alkiyama idan yawan zikiri ya ɗauke wa mutum hankali har ya zama baya roƙon Allah wata bukata Allah zai ba shi fiye da dukkan masu roƙo suka roƙa zikiri shine mafi sauƙin ibada mara wahala kuma ga yawan lada daga cikin falalar zikiri yana jawo a dasawa mutum bishiya a gidan aljanna kamar yadda ya zo a hadisi wanda yace subhanallahi alazim wa bihamdihi za a dasa masa wata bishiya a cikin gidan aljanna haka wanda yace la haula wala quwwata illa billah shi ma zai samu wannan daga cikin falalar zikiri akwai kalmomi guda biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ce kalimatani khatifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dawwama a cikin zikiri yana kare mutum daga tabewa zaka iya zikiri a kowane hali babu sharadin sai da alwala ko kuma da tsarki yawan zikiri haske ne a duniya da kabari da makoma da kuma kan siradi yawan ambaton Allah shine tushen komai idan ka samu arzikin yawan ambatonsa ka gama samun dukkan komai daga Allah zikiri yana kusanta abin da yake nesa na bukatu kuma yana nisanta abin da yake kusa na damuwa ko da bukatar ka tana nesa za ka iya jawo ta da zikiri ko da musifa ta kusa danne ka kana iya tunkuɗe ta da yawan zikiri zikiri yana tashin zuciya daga baccin gafala yawan zikiri yana jawo samun ɗanɗano mai faranta rai mai yawan ambaton Allah kada ka damu domin idan Allah yana tare da kai yawan zikiri ya yi daidai da fita yaƙi da ciyar da dukiya mai yawa domin sahabbai suka ce ya rasulallah idan misali mutum ya fita jihadi me za mu yi wanda za mu kamo shi yace ku ta ambaton Allah ambaton Allah daidai yake da duk waɗannan ayyukan da ake fita zikiri yana jawo samun ni'ima daga Allah kuma yana tunkuɗe saukar fushin Allah mafi darajar mutane a wajen Allah shine wanda harshen sa ya zamo ɗanye a wajen ambaton Allah Allah ta'ala da mala'ikunsa suna yin salati ga mai yawan ambaton Allah yawan zikiri shine asalin samun soyayyar Allah da tsira daga fadawa cikin makiya makiyan Allah ta'ala yawan zikiri yana jawo a samu katon dausayi a cikin aljanna majalisin zikiri wajen zaman mala'ikun Allah ne dukkan ibadu da Allah ya umarni a yi babbar manufarsu shine yawan ambaton Allah litukabbirullaha ala ma hadakum wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat Allah yana buɗe su da zikiri ya rufe da zikiri dukkan ibadar da ake ambaton Allah da yawa a cikinta ta fi dukkan sauran ibadu kamar sallah da bayan tauhidi yin zikiri yana tsayawa a matsayin sadaka kai ibada ma gaba ɗayanta an umarni a yi ta ne don a zikiri duka ibada makasudin yinta shine zikiri shi yasa aikin haji in ana dawafi me ake yi zikiri in ana sa'ayi me ake yi zikiri kai ko shedan za a jefa kowace tsakuwa ɗaya ana cewa Allahu akbar shekarar da muka yi haji wata shekara aka ce alhazai miliyan uku ne suka je aikin haji a wannan shekara da 'yan kai to ka ɗauka ma iya miliyan uku ne kowa ya je ya jefi shedan aƙalla mafi mafi yawanci sau saba'in idan ka jefa tsakuwa saba'in kowane alhaji miliyan uku ya jefa tsakuwa saba'in tsakuwa nawa kenan miliyan 200 da miliyan 10 kowa kuma ya jefa sai ya ce Allahu akbar kowace tsakuwa Allahu akbar kaga ashe makasudin yin ma jifa din domin a ambaci Allah ne haka rana arfa kalmar da tafi kowace tsada a rana arfa zikiri ce ita ce me la ilaha illallah wa'adahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir da an dauko harama daga miƙaci me ake farawa zikiri labbaik Allahumma labbaik haka za a tafi in an zo dawafi zikiri yake in an zo sa'ayi zikiri yake in an zo muzdalifa zikiri yake in an zo mina zikiri yake in an zo jifa in an zo arfa duka makasudin aikin hajji zikiri ne sannan ka ɗauko sallah sallah ita kanta zikiri ce in kana tsaye kana karanta qur'ani in kayi ruku'u kana tasbihi subuhun qudusun rabbul mala'ikati war ruh subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدماي لله رب العالمين إن كان أقول سمع الله liman hamidahu rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال الأب وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إنك أي سجدا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح أعوذ برضاك من سقطك وبمؤافاتك من عقوبتك وبك منك لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك duk alkaga ذكرينيكو ربي اغفر لي ان in ربي dago rabbi gifirli warhamni wa'afini wahadini in ka zauna ta a ta hiya tulilla wa zakiya tulilla wa salawatu assalamu alaika ayyuhan na biyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ibadillahi salihina ka shige ta da allahu akbar ka kuma fita da assalamu alaikum da sunan allah allahu ake shiga sallah da sunan allah assalamu ake fita daga sallah kana yin sallama kuma zikiri zaka dora astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram allahumma اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله 33 والحمد لله 33 wallahu akbar 33 la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir abatal kursiyyu qul huwallahu falaq nas duk me zikiri sannan ka shiga azkarus sabah cikin azkarus sabah duk me kake cewa asbahana wa asbaha almulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir asbahana wa asbaha al-mulku lillah asbahana ala fitrati al-islam wa ala kalimati al-ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaga ashe duk gaba ɗaya ambaton Allah ne zikiri zaka ce la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قفا دري da safe Allah ya maka abu biyar ya baka daraja biyar ya ya gafarta maka zunubi ɗari ya baka lada ɗari ya baka ladan wanda ya yanta bayi guda goma sannan kuma ya baka darajar da ba wanda ya kai ka a ranar sai wanda ya fiye da abin da kai duk wannan mai ambatansa a ce makasudin addini gaba ɗansa don a girmama Allah ne don a ƙaunaci Allah ne don a dai kwaɗayin rahamar Allah ne don a ji tsoron azabar Allah ne kenan ana yin zikiri gaba ɗaya domin tsarkake Allah in ka ce subhanallah to ka tsarkake Allah daga ɗa daga mata daga tawaya daga naƙasa daga farko da ƙarshe da mutuwa da ƙarewa da a cikin kalmar subhanallah duka korewa Allah wannan in ka ce alhamdulillah ka tattara wa Allah dukkan godiya da jinsinta da kalolinta ba ta da iyaka ba ta da farko ba ta da ƙarshe in ka ce la ilaha illallah ka jingina cewa ba wanda ya cancanta ya kamata ya dace a bauta wa sai Allah shi kadai ba a wa mala'iku ko aljanu ko mutane ko dabbobi ko tsirrai ko sauran halittu duk wanda ya sarrafa bauta zuwa ga ɗaya ga cikin waɗannan halittu to ya sanya bauta inda bata kamata ba in ka ce Allahu akbar ka ce Allah shine mai girma girman ma duk a jinginawa Allah wa kabbirhu takbira ka girmama shi ƙarshen girmamawa kun ga ashe zikiri gaba ɗayansa makasudinsa shine a girmama Allah a takawa Allah a tabbatar cewa Allah shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta shi ya cancanci bauta a siffanta shi da sunayensa da siffofinsa a kuma guji saba masa shine ma'anan fazkuruni to sai Allah yake ce azkurku in kun ambace ni zan ambace ku Abu Hurairah ya rawaito hadisi wanda imam bukhari ya rawaito mai lamba ta 7405 da kuma imam muslim mai lamba ta 2675 cewa Allah ta'ala yana faɗa a hadisi kudisi ana inda zanne abdi bi ina nan a inda bawa na yake tsammani na ko yake zato na yadda ya sanya ni haka nake wa ana ma'ahu idza zakarani sana ina tare da shi idan ya ambace ni fa in ni fi nafsihi idan ya ambace ni a cikin ransa zakartuhu fi nafsi ni ma sai ambace shi a cikin raina wa in ni fi mala'in in ku a cikin jama'a ya ambace ni zakartuhu fi mala'in khairin minhum sai na ambace shi a cikin wata jama'a da tafi jama'arta girma a wajen Allah sune mala'iku kenan ambaton Allah shi an fassara shi da idan Allah zai ambace ka shine ya daga darajarka mashtama a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffatuhum malaikatu wa zakarahum Allah fi man indahu zakarahum Allah fi man indahu wannan mafi girman daraja shine Allah ta'ala ya ambace ka idan ku ambace ni ji Allah subhanahu wa ta'ala wato ta hanyar girmama Allah da nuna ƙaunar Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah da jingina wa Allah yabo da korewa Allah ta waya da na ƙafa wannan da yana cikin ambaton Allah to sakamakon shi ne Allah zai ambace mu in Allah ya ambace ka zai yarda da kai zai gafarta zunubinka zai ɗaukaka darajarka zai sa ka a aljanna ko ba zai fitar da kai ba har abada kun ga kwaya more yasa bai ce ku ambace ni in sa ku aljanna ba don Allah ya ambace ka duk abin da kake gudu ka rabu da shi duk abin da kake so kuma ka samu washkuru li wala takfuruni ku gode min ka ku min butulci godiya din nan hawa uku ce akwai godiya da zuciya ya ake yin godiya da zuciya shine ka san wannan ni'ima da ka samu daga Allah take ba wayanka bane ba ƙarfinka ba ne ba dabararka ba bace, ba iyawarka ba ce ba hikimarka ba ce ba azancinka ba ne ba ƙwazonka ba ne komai ka kama wasila ce amma wanda ainihin ya ba da wannan ni'ima to Allah ne sannan na biyu ka faɗa da bakinka cewa na godewa Allah bisa wannan ni'ima da ya sannan na uku ka ci ni'imar wato kai amfani da ita inda ya dace a ga cewa kai ka ci don Allah ba ka arziki ya baka ne don kai kai amfani da shi sannan ka ciyar da iyalanka ka ciyar da iyayenka ka ciyar da makotanka da yan uwanka da musuluncinka da al'ummanka gaba ɗaya kowa ya mora arzikinka arziki dan ka mora ne a mora kake albazziranci kada kai kwauro kwauro shine ka kiyin abin da ya kamata da dukiya albazziranci kuma ka yi abin da bai kamata ba da dukiya shine albazziranci wannan yana cikin godiya ga ni'imar Allah wala takfuruni kada ku yi min butunci Allah ya maka ni'ima sannan ka juya ni'imar zuwa ga wani abu daban ba abin da Allah yake so ba shi sa Abu Hurairah ta yake cewa Allah ya kawo abu biyar suna da sakamako biyar idan ka yi abu biyar Allah zai maka abu biyar abu na farko shine fazkuruni azkurku ku ambace ni zan ambace ku duk mai ambaton Allah to Allah zai ambace shi sannan na biyu yace la'in in shakartum la naku idan kuka yi godiya Allah ce zan ƙara muku ashe godiya yana tabbatar da ni'ima kuma yana ƙaro yawanta sannan na uku yace faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara an yi alkawari ga masu istighfari cewa ba za su taɓe ba in dai kana gifari. kana yawan istighfari to ba za ka yi asara ba ba za ka yi talauci ba ko ba za ka tabe ba sannan kuma yace wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi ba za ka dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro ga Allah kuma ka zo ka tabe ko ka shiga asara ba sannan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan duk wanda ya ji tsoron Allah yake yin komai akan abin da Allah yake so ya yarda da shi to ba zai ga kunci ko ya shiga takura ya rasa mafita ba sannan kuma inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab daka wannan aya ni azkurku ku ambace ni in ambace ku ambatan da Allah zai muku ya fi ambatan da za ku yi masa washkuruli ku yi min godiya wala takfuruni kada ku yi min butulci kada in muku ni'ima kuma ku kafirci na'am sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani imani shine jigon arzikin mutum ya man amantun billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan ya ku wanda kuka amince kuka yarda kuka gamsu kuka kudire a ranku domin imani yana da matakai guda biyar al-imanu qawlun bil lisani al'imanu amalun bil jawarihi wal bil lisani wa i'tiqadun fil wa amalun bil arkani yazidu bit ta'a wa yanqusu bi ma'asiya wannan sune matakan imani guda biyar cewa imani akwai na zuci ayyukan zuci da suke cikin imani imani akwai na baki wanda ake karantawa a faɗa yadda Allah ya kabbara a karatun Qur'ani ai wa'azi ai umarni da kyakkyawa da kyakkyawa bai yana cikin imani akwai imani kuma aikace kamar ruku'u da sujjada da dagowa da sauran abubuwan da Allah ya ce ayi da gangan jiki su dawafi su ayi da makamantansu akwai kuma imani wanda shi kuma wato yana karuwa dole ka yadda imani akwai akwai wanda yake karuwa imani kamar maleji ne yana gaba yana baya sannan kuma abin da ke ƙara imani wato bin Allah kyautata biyayya ga sanin Allah yana ƙara imani bin Allah yana ƙara imani yawaita ibada da kyautata ta yana cin abin da yake ƙara imani sannan kuma akwai abin da yake tauye imani shine rashin sanin Allah da sunayensa da sufofinsa da ayyukansa da kuma saban Allah da muna na ibada da tauye ta duk yana cin abin da yake tauye imani sai Allah ya ce to ya ku masu imani ista'inu kun taimu taimako bisabari da yin haƙuri haƙuri shi ne tushen rayuwa to ku yi haƙuri ku nemi taimako da haƙuri wasu salat da kuma yin sallah duk mutumin da yake yin haƙuri yana sallah ba zai taɓe ba taɓewa takan zo mutumin da ba shi da haƙuri taɓewa takan zo mutumin da yake wasa da sallah haƙurin nan malamai sun ce kashi uku ne akwai asabaru ala tsa'ati waɗannan abubuwa da Allah ya samu mu yi ba za mu iya yin su ba sai da haƙuri akwai asabaru anil ma'asiyati haƙuri ga barin saban Allah abubuwan da Allah ya hana sai mun yi haƙuri za mu iya barin su akwai asabaru alal aqdaril mu'lima akwai haƙuri akan kaddara abubuwan da Allah ya kaddara su same mu marasa daɗi rashin lafiya mutuwa rashin eh, baƙin ciki wa man asha fi dunya fala budda an yara من العيش ما يطهو وما يتكدر ثمانية تجري على الناس كلهم فلا بد أن تجري عليك الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية ثم رأيوا الدنيا زي جدالي زي حدو زي ربو زي فرنشتي زي بجنشتي زي سامو زي رسا زي تفي زي داو زي أوككا زي قسا وانا نرأيوا حكا الله يتشجعتا to wannan ba wani abu ne kawai mutum ya san ajaban li amril mu'min Ina amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika liahadin ahadin illa mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in sabara fa kana lahu rayuwar mumini tana da ban mamaki tana da ban kaye mumini shine wanda iyadda cewa rayuwa akwai daɗi akwai rashin daɗi in daɗi ya zo daga Allah ne sai mu yi wa Allah godiya idan rashin daɗi ya zo daga Allah ne sai mu haƙuri al'imanu nisfani nisfun fi shukuri wa nisfun fi sabari ibn qayyim a cikin uddatu sabirin yake imani kashi biyu ne kashin farko mafi yawa a cikin haƙuri yake kashi na biyu ko mafi yawa a cikin wato godiya yake shi yasa yace Allah ta'ala ya magana haƙuri a cikin Alƙur'ani. daban-daban har gurare goma sha shida ya kasa haƙuri goma sha shida amma gurare casa'in aka yi magana haƙuri a cin alƙur'ani amma an kasa shi kashi goma sha shida na farko an yi magana kan umarni da yi haƙuri za ga Allah sau goma sha tara yana ba annabi haƙuri wasbir wa ma sabaruka illa billah fasbir sabaran jamila wasbir alama ya yaqulun wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wasbiru inna allaha ma'as sabirin Allah ta'ala ya ta hakuri ya ta bada hakuri ya wa ma illa na biyu kuma shine an hana mu kishiyan hakuri shine rashin hakuri Allah ya ce wala takun ka sahibul huti kaka zama kamar ma'abocin kifi wanda ya haɗiye shi wala tasta'jil lahu kada kai musu gaggawa ka ba a hankali sannan na uku Allah ya rataye rabauta a bisa haƙuri yace isbiru wasbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ku yi hakuri ku jure ku yi dako ku ji tsoron Allah domin ku rabauta sannan Allah ta'ala ya yabi masu hakuri yace wasabirina wasabirati da masu hakuri maza da masu hakuri mata sannan Allah ta'ala ya alakanta ko ya sanya ƙaunarsa ga masu hakuri yace me wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri sannan Allah ya ce yana tare da masu haƙuri wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri sannan ya ce haƙuri alheri ne ga masu yinsa wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin inda za ku yi haƙuri lalle haƙuri alheri ne ga masu yinsa sannan Allah ya ce masu haƙuri ladan su ya wuce kima wala yajzi yanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah zai ba wa masu haƙuri ladansu da mafi kyawun abin da suka aikata Sana Allah ta'ala ya ce ladan masu haƙuri ba shi da iyaka inna ma yuwaffa sabiruna bi ghairi hisab Sana Allah ya ce bushara ta tabbata bushara ta tabbata ga masu haƙuri Ya ce wa Bashir sabirin sannan masu haƙuri su ne waɗanda duk abin da suka sa gaba sai sun yi nasara yace bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alatin min almalaikati idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah Allah ce zan ba ku gudunmawar mala'ika dubu biyar in aka baka taimakon mala'ika dubu biyar su raka ka yaƙi ko su raka ka inda makiya za su tare ka ai kai ma ka san ɗan rakiyar nan ba kaɗan ba ne ko sannan kuma haƙuri ne yake kawo azama wala man sabara wa ghafar inna zalika la min azmi umur sannan kuma Allah ta'ala ya haɗa haƙuri da godiya yake cewa inna fi zalika inna da zalika la'ayatin likulli sabbarin shakur wannan ga sabbarin shakur masu haƙuri ko masu godiya sannan shiga aljanna ma yan aljanna suna shiga aljanna abinda za a fara taransu da shi salamun alaikum bima sabartum eh falima ukubar dar ma dalla da zuwan ku aljanna amma kun yi hakuri dan sai an yi hakuri ake shiga aljanna sannan shugabanci ma ba za a yi nasara ba sai da hakuri waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun al-sabr wal yaqin da shi ake yin kaiwa darajar shugabanci sannan Allah ya haɗa hakuri da ayyuka masu kyau ita illal ladzina sabaru wa amilus salihati sannan ya haɗa hakuri da tsoron Allah inna hu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin bala in tasbiru wa tattaqu sannan ya haɗa haƙuri da godiya inna fi zalika da ayatin li kulli sabbarin shakur ya haɗa hakuri da gaskiya yake wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis ya haɗa haƙuri da rahama wa tawasaw bil sabari, wa tawasaw bil marhama ya haɗa haƙuri da yaƙini lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ya hada hakuri da gaskiya wasadiqina wasadiqati wasabirina wasabirati zaka kenan idan Allah ya ba mutum hakuri wama wala uqiya ahadun ata'an khairan lahu wa awsa'a min as sabr annabi yace ba a ba mutum kyauta ba mafi yalwa mafi alheri a gare shi irin Allah ya baka hakuri duk abin da kake so ka cimma nasara manomi sai ya yi hakuri makiyayi sai ya haƙuri don ba rana ɗaya ake shuka ba ba rana ɗaya ake girbi ba ba rana ɗaya ake siyan tunkiya ba ba rana ɗaya take haihuwa ba ba rana ɗaya ake tara mai aure ma sai ya yi haƙuri yauwa sai kai haƙuri da matar ita ma matar sai ta yi haƙuri da kai kuma ta nan ne za a samu ɗaya haƙuri shi ma a girma mai neman ilimi sai ya yi haƙuri ba rana ɗaya za ka tara karatu ba mai neman kuɗi ma sai ya yi haƙuri kai gaba ɗaya rayuwar ma haƙuri ce siyasa kake sai kai hakuri a ka da kai wannan shekarar ka kuma tsayawa a sake tuntuma ka ka sake hakuri har Allah ya baka nasara kai to haka ake da ba hakuri ba za a kai ga nasara ba haka mai kasuwanci ka siya ka ci riba ka faɗi ka faɗi yau ka faɗi gobe shi yasa Bahaushe yace faɗi tashi kar ka faɗi ka ki tashi in ka faɗi tashi an ce wani malami ya zama hamshakin malami ne ta hanyar turuwa ce ta koya masa karatu ya fara karatu sai ji da wahala to da ya shiga gona sai ga tururuwa tana ɗaukan dawa sai ta je sama sai ta faɗo ta kuma hawa ta faɗo yana kirgawa sai da ta hauso arba'in tana faduwa amma ko ba ta fasa ba sai da ta haye sai ta bari koma makaranta eh lalle tururuwa ta zo malama ta to ashe faɗi tashin nan da gaske ne yau da goban ana hakuri za a kai ga nasara to da haka mutum ya sa hakuri a rayuwarsa duk wannan musifa da ka gani da kashe-kashe da kidnapping da sata duk rashin hakuri ne masu zina da masu duk rashin hakuri ne da matsafa da masu shiga harkar tsafi duk rashin hakuri ne ana son maza maza sai an yi kuɗi maza maza sai an yi mulki maza maza sai an ɗaukaka sai a shiga hanyar da bata dace ba da haka hakuri shine rayuwar gaba ɗaya kuma yana cikin abu hudu dan baka da su kayi asara Wal'af af innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر wannan hakuri shine rayuwar gaba daya saboda haka shi yasa musulunci yazo da hakuri as-sabr inda sadamatul ula ba wai an maka abu nan take kai fushi ka dau mataki ba a'a kai hakuri a karan farko shine yake kara mutum imani kuma yake cewa innan nasara ma as-sabr duk wata nasara da zaka samu a duniyar nan a cikin hakuri yake samunta shi sa Allah ta'ala ce wasta'inu bis sabr was salah sannan sallar nan dai da muke guda biyar a zahar la'asar magariba isha asuba da rawati da muke yi da sallar idi da sallar juma'a da sallar roƙon ruwa da sallar duk wani bala'in ya taso mai ake yi a ce a je a sallah in ba ruwa a yi sallah in idi ya zo a yi sallah in juma'a ta zo a yi sallah kai in aure za ka yi mace aka kai mai kai salatul istikhara eh ka fara ba Allah zaɓi ya zaɓa maka mata kafin ka zaɓa da kanka in kasuwanci za ka yi kai salatul istikhara to wannan shine addinin gaba ɗayan sa sallah ne idan mutum baya sallah yayi asara in mutum ba shi da hakuri yayi asara shi sa Allah sai Allah ce inna Allaha Allah ta'ala yana tare da masu hakuri to Allah ya karfafa zukatan mu zama masu hakuri kuma Allah ta'ala ya sa mu yi hakuri wajen bin sa ma'ana mun yi haƙuri mu yi abin da ya samu Allah ya sa mu cikin masu haƙuri ga barin saban Allah Allah ya sa mu cikin masu haƙuri wajen wajen wato yarda da amincewa da raɗaɗin kowane irin abu Allah ya ɗora mana Allah ya ba mu ikon jurewa Allah kuma ya ba mu ladan da yake ba masu haƙuri Allah ya sa mu cikin masu haƙuri Allah ya raya mu akan haƙuri Allah kuma ya sa mu shiga gidan aljanna ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar nan za mu tsaya malam ko zan iya yin sadaka ko kyauta da niyyar Allah ya kai wa iyaye na da suka rasu ladan kwarai da gaske za ka iya yin sadaka ka ba da ladan ga wani kuma Allah ya ba shi ladan shekul islam ibn taymiya yake dan adam yana samun gafara Allah ta hanyoyi guda goma hanya ta uku shi yake yi wa kansa hanya ta hudu daga mutane yake samu ko hanya uku daga mutane hanya hudu kuma daga Allah to wanne ne ukun da kake wa kanka yake na farko istighfari ce yana samun gafara Allah in yana istighfari sannan na biyu in yana tuba ga barin sako na uku in yana yin ayyukan da'a da za su kankare masa zunubi da ayyukan da'a da istighfari da tuba waɗannan uku su ne ɗan adam yake samun daraja da martaba a wajen Allah kuma da su ake kankare masa zunubi innal hasanat yuzhibuna sayyi'at wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sannan ɗan adam kuma yana maka abu uku na farko wani ya aikin lada ya ce ya baka ladan ko ya maka addu'a ko ya aikin lada ya ce ya baka to wannan yana zuwa gare ka wa allaysa lil insani illa ma sa'a mutum aikin sa ne amma zai iya kyautarsa ga wani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam iyan karaguna guda biyu yace wannan nawa ne wannan kuma ɗayan na yankawa al'umma ta ne kaga ya musu sadakar guda ɗaya sannan kuma yace akwai ceto akwai addu'a ceto ranar alkiyama Allah zai saka cikin ceton wani ka amfana zanen wani zai addu'a ta amfane ka wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم to shi kuma Allah yana da hanya hudu hanya ta farko ya ta ka. jarabce ka da kaza in jarabce ka da kaza dama Allah ba zai kyale ka a duniya ba sai ya jarabce ka kuma Allah yana son ka yafi jarabta ka idza habba Allahu qauman ibtalahu hmm. wa man radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakhti idan Allah yana son mutum sai ta jarabta in ka yadda da jaraba daga Allah take ka ci jarabawa sai Allah ya soka in ka yi fushi ka yi fada sai Allah kuma ya kika sannan na biyu Allah ta'ala zai mafutsa mutane a cikin kabari akwai azabar kabari wani anan yayi laifi yayi ya yayi gulma hmm? baya tsarki baya kula da tsarki a kabari za a sassafa shi daga nan an wuce gurin ko ba za a sake masa azaba ba ta kabarin ta isa in dai ba mutuwa ya kafiri ko munafiki ba sannan na uku akwai kantsara bainal jannati wan a wannan kankara da Allah ce wa naza'ana ma fi sujurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin kowanne dan hasada da damuwa da bakin ciki za a kankale shi ta yadda kowa zai zama ba shi da wani mummunan kallo ko hasada ko nunkufurci ko mugunta ko keta ko sharri tsakaninsa da kowa to sai kuma rahmatu arhamur rahimin idan yan wuta sun shiga wuta yan wuta kashi biyu ne akwai wanda za su shige ta dindindin fitar har abadan abada ba za su fita ba akwai yan wutar da za su zaman dan lokaci su fito waɗannan da za su zaman dan lokaci su fito din daga cikin wuta su ne waɗanda suna sallah amma kuma suna shan giya suna zina suna tata suna ruwa, suna suna laifuka kuma Allah bai yaje musu laifin ba ba su kuma yi hasana da tarin jayar da wannan wato mummunan ba to Allah ta'ala cikin rahamarsa cikin adalcinsa zai iya sa su wuta zuwa wani lokacin da ya ga dama ya fudda su kowa da irin miliyoyi ko biliyoyi ko triliyoyi shekarun da aka yanke masa amma kuma gurin da yake sallah wuta ba za ta ci ba wuta ba ta cin fuskar mai sallah ba ta cin kafafuwarsa ba ta cin hannayensa ba ta cin kunnensa duk da kake shafa ruwan alwalan nan wuta ba ta kona gurin amma ragowan jiki zai kone kurmus ya dawo kamar gawayi sai Allah cikin rahamarsa ya ce a buɗe wutar duk mai tauhidi duk mai imani ko ƙwayar zara ne a fito da shi sai an gama fito da kowa sai Allah ce a rufe mun wuta ta ba wanda zai ƙara fita kuma har abada an fitar da masu imani ahalin kaba'ir waɗanda in sha'a azabahu wa in sha'a gafara lahu zura ka kaga ashe kenan mutum yana da iko akan aikin ta. ya ba wa wani in ma baka ba wani ba ma ka cuci wani za a ɗiba alƙiyama a ba wani a lahira kadarar shi shine aikinka in ka zo a tadaruna man al-muflis hmm. al-muflis man ya'ti yawm al-qiyama bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa haza hadha fayu'ta hadha min hmm. wa haza min hasanatihi fa in fadiyat hasanatuhu min qabl an yuqda ma alayhi ukhiza min khataayahum fa turihat alayhi sun masuri hafin na in an zo lahira ka da ki wancan ka ci zalin wancan ka ci amana wancan ka ci sai a maka layi in babu abinda za ka biya ana biyan su da ladanka tunda ba dinare ba dirhami la dinara wala dirhama da lada za a dinga biyan mutane in lada ya kare masu bin bashi ba su kare ba su sai a dinga karban nasu zunubin ana dora ma wanda yake da kuma ashe kenan aiki zai iya zama kadara da za ka iya ba wani ko a ba wani a sallame shi da shi malam ina sahur sai na ji kiran sallah ketowa alfijir ni kuma sai na ɗauki ruwa na shayaya matsayin azumi na akwai hadisi da ya zo cewa idan kana tsakar sahur aka kira sallah baka karasa baka karasa kafin wato ka ajiye wannan hadisi ya tabbata kuma ana aiki da shi abdullahi dan abbas ya ruwaito shi cewa sai dai ba a son ka fara a lokacin da aka kira sallar amma kana tsakayi aka kira sallar to karsa haka hadisin yanzu malam wai da gaske ne a rabon gado akwai inda namiji da mace za su samu rabo daidai barai gurare da yawa ba mun da kawai za ka kaje makaranta ga ɗari uku amin addu'a yaro na ba shi da lafiya a saka asusun marayu ga ɗari biyar a ba marayu kamar shekara uku na cuci wani ko ba zan gane shi ba allah ya ba shi ladar dama in ka cuci wani kuma ka rasa yadda za ka yi sai ka fitar da kuɗin kai sadaka in baka same shi ba baka samu magadansa ba ko ba ka jin za ku haɗu sai a alƙiyama to sai kai sadaka shi ladan sadaka sai ya samu alhaji alhaji da tiwa hmm? alhaji da tiwa aliyu kuma ya gyara imbata na masallaci ya yi alkawarin kawo babba Allah ya masa bukatarsa alhaji balatinka ya kawo batirin imbata bayan ya gina masallaci kuma har ma ba zai bari wani ya kawo batirin imbatan ba sai ya ƙara kawo wato alhaji balatinka Allah ya saka da alheri da sayukan da kake tayi da masu taimaka ma qur'anai izu biyu guda ashirin da biyar daga wata baiwa Allah daga fantani tace Allah ya biya mata bukatarsa ɗari biyar a mun addu'a tun bara aka ɗaga aure na gaskiya ya kamata ya aure da saboda covid-19 ya eh, har yanzu shiru to Allah ya kawo ai maza maza a wannan aure kuma kai ma ya kamata angon kai ma kai sadaka yadda sai sadaka ta wasali. kai ma angon kai sadaka kai ta wasali. Allah ya gaggauta wannan auren naku a yi a gama a wuce gudun masu bukatan addu'o'i kan rashin lafiya biyan bukatu na alheri duk Allah ya biya musu dubu biyar ta account din council Allah ya biya masa bukatunsa harkokinsu sun tsaya masa Allah ya bude masa dubu daya Allah ya biya bukatuna ɗari uku a yi min addu'a ɗari biyu da wani bawan Allah da a tamfa turmi goma yaji biyar na maza da kuma alƙur'anai biyar na eh, yaji goma ko a tamfa turmi goma yajin maza biyar biyar guda goma alƙur'anai guda goma daga wane ne excellency profesa sadiq umar ya a saka a ba marayu da waɗanda suka musulunta kuma ya masa addu'a ya Allah muna tawassali da sunayenka masu girma da sukofinka madaukaka Allah duk wanda yake da bukata ta alheri ka biya masa Allah duk wanda yake da wani abu da yake tsoro Allah ka tsare marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya ga matasan mu nan dazan su Allah muna so ka ba su mafita wanda suke kasuwanci ka sa albarka a kasuwanci wanda suke noma ka sa albarka a noman wanda suke kiwo ka sa albarka a kiwon waɗanda suke karatu Allah ka ba su nasara a karatu kuma ka ba su aikin yi Allah muna roƙonka shiryayyu ka ƙara musu shirya kangararrun Allah ka shirya mana da su Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya masu lafiyar mu Allah ka tsare musu lafiya masu 'ya'ya shiryayyu Allah ka shirya musu da su waɗanda ba shiryayyu ba Allah ka shirye su waɗanda suka yi aure Allah ka sa musu albarka a auren wanda ba Allah ka ba su nagari Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya ka mata albarka ka tsare ta daga tarwatsewa ka tsare mu daga yaki da annoba da tashin hankali da musifa da bala'o'i Allah duka tsare Allah muna roƙonka ka gyara zukatan mu ka sa musu imani ka sa musu tausayi ka kewaye su da mutane na kwarai Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah ka kawo mana da musifa da tashin hankali Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amr ربنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله Thank <laughs> you.